تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين irin addu'o'i da kuma karatukan alkur'ani da aka ta gudanarwa kenan a wasu masallatai da kuma cibiyoyin tafsiri a jihar adamawa na neman samun dawamammen zaman lafiya da kuma fatan allah kawo ƙarshen matsalolin da ake fama da shi a ƙasar to ko me yasa addini ke shirya irin waɗannan taruka a yanzu shek abdullahi balalau da ke zama shugaban ƙungiyar izala a najeriya ya bayyana muhimmancin irin waɗannan addu'o'i tattalin arziki karewarsa barbarewar tsaro duk ba mutum ɗaya bai iya yi kuma waɗanda muka zaɓa ba mala'iku ba ne ba za su zo cikin kwana ɗaya biyu su gyara ba sai mun haɗu da su suna iya nasu ƙoƙarin sannan al'umma kuma sun haɗa da addu'o'i ana roƙon Allah muna ƙasƙantar da kai musamman ma cikin wannan wata na azumin Ramadan muna ce ya Allah kana karɓan addu'o'i a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ga halin da muke ciki shugabanninmu Allah ka rika musu halin da muka samu kanmu a ciki na taɓarɓarewar tsaro ya Allah mun tuba Allah ka tausaya mana ka dawo mana da cikakken nutsuwa da zaman lafiya a ainihin wato wannan ƙasa tamu mu na tabbatar in ana addu'a ana roƙon Allah shi azumin bana dai ya zo ne yayin da 'yan kasar ke fama da matsalar tattalin arziki batun da shugabannin addinin ke fa ganin dole masu hannu da shuni suke taimakawa musamman ma ga masu karamin karfi wa ainihin wato rowarka ka ɗauki dukiyan da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayan Allah musamman waɗanda suke cikin halin ƙaƙani kayi cikin Ramadan in kai kokarin wannan kayi abin da ya kamata daure ka ringa karanta alkur'ani a kowane rana ya zamanto ka samu ka sauke alkur'ani cikin wata ramadan ko wannan ma dai na zuwa ne yayin da wasu mabiya addinin kirista a jihar adama ke taya yan uwansu musulmi azumi na neman samun haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa kamar yadda yadda mr david maloma ke taya yan uwansu musulmi azumi na samun haɗin kai nana bude baki haka nan su muslim suna kawo mana ah, kayan bude baki ya da kane ne yayi yan wane juna ne yake akwai yaro na mai shekara goma sha bakwai yanzu yana cikin azumi nake me yasa ya ce a baba zan yi azumi gobe me yasa za ka yi azumi ya ce to shi zai yi azumi wa nigeria ka gane ko. To ni kira ka 'yan nigeria musamman ma mabiya addinan guda biyu. Eh yanzu ka ga abin da ne zan ina tun fada wa 'yan nigeria ya kamata mu muwada kai. domin za ka ga in za a saci kasan nan in za a yi sata za ka gan krista da muzan sai su da kai su zai su yi sata ka gane ko wanda yanzu lutin da ake ce ana yi a nigeria nan ba za ce addinin guda daya ba ne suna da kai ne amma ya zo kan siyasa shi ne za a ce a ah, wannan krista ne wannan muslim ne kuma bai dace ba fata dai shine Allah sa irin wannan fahimtar junar ta dore ko a samu a rage zub da jini da sunan fadan addini Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya